Eka, tsakanin maza da mata, su waye suka fi sanin me soyayya kuma suka fi iyata? Me? A? To wai su mata ma me suka sani? Banda shirme, mu maza mu muka san so. Soyayya a kallon farko ba a wajen kowa aka samu ba sai a wajen mu. Mu ne muke fadawa san mace da kallon farko. Mu ne muna kallon yarinya ba tare da wani dogon tunani ba muke bude baki kai tsaye kawai mu ce mata muna santa. Tun farkon wannan duniyar babu lokacin da aka taba wayar gari mace ta gaya wa saurayi tana son shi da kallon farko ba a taba